Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai mai da hankali ne kan janyewa da dakarun Amurka suka yi daga sansanin Bagram a Afghanistan bayan kwashe kusan shekara ashirin a ƙasar suna fafatawa da mayakan Taliban. Yau mutum da za mu tattauna a kai kenan sunana Mahmud Lalo. Madalla. To a makon da ya gabata ne dakarun Amurka suka janye daga filin tashin jirage na Bagram wanda ya kasance babban matsuguni ko sansani ga dakarun kasar. Ko da yake hakan ba yana nufin an kammala kwashe sojojin Amurka a kasar ba kenan. Kusan shekara ashirin dakarun Amurka suka kwashe suna ƙoƙarin kawar da mayakan Taliban daga mulki da kuma ƙoƙarin kifar da 'yan ta'addan ƙungiyar Al-Qaida. Janyewar Amurka a wannan sansani na daga cikin matakai na ƙarshe da ƙasar ke ɗauka na ficewa daga Afghanistan ɗin. Ya kuma kawo ƙarshen raɗe-raɗin da ake ta yi cewa sojojin Amurka za su kammala ficewa a ranar hudu ga watan Yuli da Amurkan ke bikin samun 'yancin kai. No, no, we're, Shugaba Biden ke ne ke cewa, a'a, A'a, muna da kan hanyar inda muke burin kaiwa. Na so na tabbatar da cewa muna da sukunin da za mu iya kammala komai nan da zuwa watan Satumba. A makon da ya gabata ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta nuna cewa nan da wasu makonni ake fatan za a janye dakarun, kamar yadda sakataren yaɗa labaranta John Kirby ya ce. I mean, the president uh, made it clear that he he wanted the uh, drawdown complete by early September. We believe we're. Shugaban ya uh, bayyana cewa yana so a kammala komai nan da farkon watan Satumba. Muna masu amanna cewa za mu iya samun biyan bukata nan da ƙarshen watan Agusta. Duba da yadda muka janye daga Bagram. Yanzu hankalinmu ya koma kan cikin Kabul da kewaye. To yanzu tunda Amurka ta kwashe makaman da take amfani da su a yakin sama Afghanistan. hakan na nufin za ta dogara da wani sansanin jirage da ke da nisan sama da kilomita dubu kenan idan tana son ta ci gaba da yaƙi da mayakan is da alka'ida a cewar frank mckenzie babban kwamandan tsakiya na dakarun amurka yayin wata hira da yi da voa a kwanan nan uh, uh, ya ce za su zo ne daga wuri mai nisa akwai doguwar tafiya idan za a yi jigilar dakaru da jirage zuwa cikin afghanistan daga ɗaya yankin duniya amma rashin bagram zai ƙara sa abubuwa su zama da matuƙar wuya amma dai ba abu ne da ba zai yiwu ba. Bradley Bowman ƙwararre ne kan sha'anin tsaro a gidan na tsaron tsarin demokuraɗiyya wanda ya taɓa tuka jirgi mai saukar ungulu a Afghanistan. Um, ya ce ba za mu iya hangen abin da ke faruwa da kyau ba, sannan za a samu rauni wajen yaƙar maƙiya abin da zai faru kenan. sanadiyar wannan mataki da aka ɗauka a siyasance na janyewa daga ƙasar ta afghanistan wata mujallar da gidan ta fdd ke wallafawa ta nuna cewa tun bayan da dakarun amurka suka fara janyewa a ranar 1 ga watan mayu ƙungiyar ta taliban ta ƙara faɗaɗa mameta daga gunduma 77 zuwa 157 sai dai janar joseph votel mai ritaya wanda tsohon kwamanda ne a dakarun amurkan ya ce har yanzu za a iya kaiwa ga gaci I don't think we're in a situation where this is an immediate collapse uh, type of scenario. Um, but the Afghan forces are going. Ya ce ban yi tsammanin an kai ga shalin da za a ce al'amura sun ruguje ba, amma dai dakarun Afghanistan za su buƙaci a taimaka musu daga nesa. To goyon bayan dai da Amurkawa ke nuna wa yakin na Afghanistan ya ragu matuka a 'yan shekarun baya-bayan nan, abin da ya kai ga shugabannin siyasa suka fara neman maslaha, inda suka yi alkawarin ci gaba da tallafawa daga nesa. sai dai lokaci ne kadai zai iya bayyana ko hakan zai iya hana mayakan na taliban ci gaba da kai hare su. masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin kalabab da julia latest gresham da ta haɗa shirin Ni Mahmud Lalo nake cewa a hutun ƙarshen mako lafiya.